Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد ma sauraro kun kamo radiyo BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran Mushtaba Adam ne tare da ku. A cikin wannan fitowar wata ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya. To abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokun san sai kuma labarin duniya da dume su. Daga nan kuma sai shirin nan na muleka Iran sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen Iraniyawa. da fatan za ku kasance tare da mu domin sauran dukkanin abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. To yanzu sai ga zama domin ajin shirin nan na kokun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis 31 ga watan Disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan jumada ula na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijira kamariya masu ware kuma san cewa shekaru ɗari biyar da shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato talatin da ɗaya ga watan disamban shekara ta alif ɗari biyar da goma sha hudu aka haifi andrea veselos fitaccen likita mai hida ɗan ƙasar belgium a birnin brussels na ƙasar ya shahara ne sakamakon yadda ya kware a ɓangaren sanin ɓangarorin jikin ɗan adam ta hanyar gudanar da aikin hida inda har ya rubuta littafai a wannan bangare mafi shahara da gaske littafansa dai shine littafin nan da ya rubuta dangane da sassan jikin dan adam wanda ake kira da ma'aikatar jikin dan adam wannan ya sa ake kiransa da baban ilimin hida a halin yanzu haka ana amfani da hanyoyin da aka samu a cikin ilmominsa a bangaren ilimin hida sai dai an ƙara inganta su bayan samun kayayyakin aiki na zamani ya rasu a cikin shekara ta alif ɗari biyar. da 64 a kasar ta belgium masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a rana irin ta yau bayan fara yakin duniya na daya sojojin daular usmaniya ta turkawa suka fara mamaye wasu yankuna na kasar iran duk da cewa kasar ta iran ta sanar da cewa ba ta goyon bayan wani bangare a yakin a lokacin sarakunan kajariyawa na iran sun nuna gazawa matuka wajen tankara sojojin daular usmaniya wanda hakan ya sa suka mamaye yankunan tabriz da kuma arumiya a yammacin kasar amma daga bisani sojin rasha sun fara fatattakar sojojin daular usmaniya a yankunan da suka mamaye a cikin tsakiyar asiya wanda farmakin sojan rashin ya kai har kan sojojin daular usmaniya a cikin kasar iran inda ita ma rasha ta mamaye wasu yankunan kasar har sai da ta kusa isa birnin tehran amma sakamakon juyin juhali na gurguzu da aka yi a kasar rasha a shekara ta 1917 sojan rasha sun fara ficewa daga yankunan iran da suka mamaye kamar yadda su ma sojojin daular usmaniya sakamakon kashin da suka sha a yakin duniya na daya sun fice daga sauran yankunan iran da suka mamaye da karshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 21 da suka gabata a rana irin ta yau wato 31 ga watan disamban shekara ta 1999 tsohon shugaban ƙasar rasha boris yeltsin ya yi murabus inda vladimir putin ya mai gurbinsa boris yeltsin ya kasance babban sakataren jam'iyyar gurguzo wadda ke mulki a lokacin tarayyar soviet karkashin shugabancin gorbachev bayan rushewar tarayyar soviet ya zama shugaban kasar rasha a shekara ta 1991 a cikin shekara ta 1999 ne ya yi murabus inda vladimir putin ya ɗaya kan shugabancin ƙasar ta rasha masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. shirye mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla an gaida Abdullahi Salo Katsina yanzu kuma ga labarin duniya da ni Mustapha Adam zan gabatar muku. To labaran duniya da farko ga kanunsu. hukumar lafiya ta duniya ta yi maraba da allurar rigakafin cutar corona da iran ta samar a najeriya an bayyana cewa kiyayya da take tsakanin 'yan ƙasar ta yawa da bai kamata a bar ɗaiɗaikun mutane su ɗauki makamai ba kasashen iran Turkiyya, da pakistan za su farfado da tsohon layin dogo a tsakaninsu. To ga cikakkun labarin. hukumar lafiya ta duniya ta yi maraba da allurar rigakafin corona da iran ta samar kakakin hukumar lafiya ta duniya din da ya bayyana jin daɗin su akan samar da allurar rigakafin cutar corona ta iran tare da cewa suna jiran samun sakamakon da za a samu daga gwajin a jiya alhamis ne dai hukumar lafiyar ta ƙasa da ƙasa ta kuma bayyana cewa dacen da masana iraniyawa suka yi na kirkirar rigakafin corona shaida ce a kan cewa za mu iya cin karfin wannan annobar ta hanyar samun da rigakafi a shekaran jiya talata ne da aka fara gwajin allura rigakafin cutar ta corona wacce masana iran ɗin suka samar da ita an yi gwajin na farko ne da a kan diyar wanda ya jagoranci samar da allura rigakafin har ila yau an yi wasu jami'an cibiyar da suka samar da rigakafin allurar ta gwaji a najeriya an bayyana cewa ko kaɗan bai kamata a bar ɗaiɗaikun mutane su ɗauki makamai ba saboda yadda ƙiyayya a tsakanin al'umma ƙasar take da zurfi wani shugaban al'ummar a najeriya ko masarakin gargajiya abiola ogundukunne ya bayyana haka yana mai kada cewa yadda 'yan najeriya ba su ga maciji da juna ya kamata gwamnati ta hana ɗaiɗaikun mutane mallakar makamai basarakin ya kada cewa baiwa ɗaiɗaikun mutane lasisin mallakar makamai zai jefa ƙasar cikin hatsaniya fiye da wacce ake da ita basarakin ya da cewa 'yan najeriya ba su da isasshiyar da'ar da za su iya mallakar makamai saboda ƙeyyar da suke yi da juna wani sashe na jawabin abiola a gundukun ya ce da akwai makace-makace da ake kitsa wa najeriya don haka da akwai buƙatar duk masu hannu da shuni wajen tafiyar da ƙasar da su yi namijin kokari domin dawo da tsaro da zaman lafiya a cikinta. To kuna ta da radio wacce Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. Al'ummar kasar Nijar suna ci gaba da dakun sakamakon zaben shugaban kasar da na 'yan majalisar dokoki. A ranar Lahan da ta gabata ne dai mutanen da suka kai miliyan bakwai da ɗigo hudu suka kaɗa ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. a cikin mazaɓu 26 a faɗin ƙasar da akwai 'yan takarar shugabancin ƙasar 30 da suke son zama kan kujerar shugabancin ƙasar dangane da zaben 'yan majalisar dokoki kuwa da akwai 'yan takara 4,205 da suke gogayya da juna a kan kujeru 171 na majalisa muhimman 'yan takarar shugabancin kasar da su ne muhammad bazoum na jam'iyyar pnds tarayya sai muhammad usman na jam'iyyar rdr canji da kuma sani umaru na jam'iyyar msd rahotanni sun ambaci cewa al'umma ƙasar sun fito sosai a lokacin da aka kada ƙuri'ar ƙungiyoyi daban-daban da suka sanya idanu a kan zaben sun yaba da yadda aka gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali idanun al'ummar ƙasar na kan hukumar zaɓe ta sini domin ta sanar da sakamakon zaben saboda a wuce wajen a shiga wata sabgar kasashen iran turkiya da pakistan za su fara farfado da tsohon layin dogo layin dogon da kasashen iran turkiya da pakistan za su sake farfado da shi zai kuma wuce har zuwa kasar china tun a shekara ta 2009 ne dai kasashen uku suka shimfiɗa layin jirgin ƙasa na jigilar kayayyaki amma har yanzu yana a matsayin gwaji ne sai dai a yanzu kasashen suna kokarin sake shimfiɗa wani layin dogo na jigilar matafiya da zai isa har cikin ƙasar sin idan aka kammala shimfiɗa layin jirgin kasan dai mai cin kilomita 6,540 zai rage dogon zangon da ake ci a ruwa na tsawon kwanaki 21 daga pakistan zuwa turkiya da mayar da shi kwanaki goma kacal har ila yau layan jirgin kasan zai bunkasa harkar kasuwanci a cikin ƙasashen asiya afirka da kuma nahiyar turai to ƙarshen labarin duniyar kenan. To masu sauraro yanzu sai ku gyara zama domin saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na Muleka Iran. kide kiɗen Iraniyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu wurare, Assalamu alaikum. barka mu sake saduwa a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shiri ne da a cikin sa muke muku bayanai game da muhimman wuraren shakatawa na tarihi na addini da ke kasar Iran da kuma irin damammaki da ake da su a bangarori daban-daban amma a bangaren yawon bude ido a kasar. Da fatan ma saurari su ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu dakaci abin da aka manta na a bisa faifai. To da kyau, yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau shirin namu zai sake waye ne domin kawo muku tarihin wasu muhimman wurare na yawon shakatawa da ke nan kasar Iran. Don bayyana wa masu wurare, musamman masu sha'awar zuwa yawon shakatawa nan kasar Iran. Domin kasar Iran tana da muhimman wurare masu kayatarwa, tana da muhimman wurare masu kayatarwa da nishadantarwa kai abin dai sai wanda ya gani. to ba ta da ɓata wani lokaci ba yanzu bari mu fara da bari fara kawo muku tarihin gidan abbas wadda wanda alama ce ta iran kasancewar ginin tarihi wanda aka gina a lokacin karni na goma sha takwas gidan abbas wato abbas abbasi house yana cikin garin kashan a lardin isfahan a ƙasar iran gidan wanda ake ɗaukarsa a matsayin gidan kayan gargajiya yana nuna alamomi masu ban mamaki da ke nuna yanayin gidajen mutanen kashan ginin yana kunshe da al'adu lambu ɗakuna hanyoyi na hanyoyi na ɓoye ɗaya daga cikin ɗakunan gidan yana da rufi wanda aka yi ado da tsatsiran mudubi wanda suke nuna yadda tsarin samaniya yake a hasken wuta sai kuma lambun fim mai tarihi lambun fim gadin shine lambu mafi tarihi a birnin farisa ko a ƙasar farisa wanda yake a kudu maso yammacin kashan a lardin isfahan wurin yana da siffofi da kayan gine-gine mai ban mamaki da kuma tsarin ban ruwa wanda ke kai ruwa a ko'ina cikin lambuna ba tare da wutar lantarki ba lambun ya kunshi shingaye a tsakiya gandun daji da gine-gine bishiyoyin cidar da shekaru 500 da suka gabata sun kewaye gonar da tafkuna lambun fin da aka saka shi a matsayin wurin tarihi na asalin kasar a shekara ta 1935 kuma an yi mishi rijista a jerin abubuwan tarihi da unesco suke yi na kasashe daban-daban a shekara ta 2011 to daga nan kuma bari mu karkata lardin khurasan inda za mu yada zango a kudancin na Khurasan. Yankin kasar ya yi kimanin faɗin mita murabba'i dubu uku. Ganuwar an gina ta a lokacin daular safawiya a shekara ta dubu da biyar ɗaya zuwa shekara ta dubu da da talatin shida. ta zama wata alamar kwantaccen birnin birjan a kudancin yankin lardin khurasan a tarihance ganuwar na kare jama'ar gari saboda 'yan gwagwarmaya da gidajen ƙarƙashin ƙasa waɗanda aka waɗanda aka jona su da wasu muhimman wurare cikin birnin da sansanin sojojin ƙasar haka zalika akwai rumbunan ajiyar abinci a cikin ginin ko da za a kawo musu yaƙi a cikin tarihin birnin ziyarar ganuwar zai sa ka san manya da kuma dubban abubuwa na tarihi da ke nan ƙasar iran daga nan bari mu ƙara yin gaba inda za mu yada zango a ƙasacciyar masarautar hantsi ta iran amma kafin nan masaurare kada ku sha'afa wannan shiri fa na mu leƙa iran yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran kuma za a iya kama shirye-shiryenmu a mu na yaran gizo www.hausatv1.ng yanzu kuma shirin zai ci gaba fadar Jorge Khurshid ke arewa maso gabashin Iran na daga cikin kasaitacciyar masarauta mafi kyau a lardin. Za mu yi farin ciki idan kuka ziyarci wannan gidan tarihi wanda yake kuma a garin Kalat. Mai nisan kilomita ayi da hamsin daga birnin Mashhad arewa maso gabashin lardin Khorasan Razavi. To daga ƙarshe kuma bari jirgin namu ya kai ziyara zuwa garin Firdausi yankin Razavi Khurasan wani babban yanki ne wanda yake arewa masu gabashin Iran. Wannan yanki gida ne ga manya-manyan masana ilimin kimiyya da shehunan malamai da mawaka kamar irin su Firdausi wanda aka fi sani da Firdausi da kuma Attar Nishabur. Garin Khurasan na cikin tsoffin wuraren tarihi. wanda aka samar da su tun lokacin daular farisa a lokacin farisa tana mamaye fiye da rabin nahiyar asiya da turai tuma saurare gashi mun kuraro bayani amma lokaci ya riske mu don haka ya zama wajibi in daga aya a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke wani sabon shirin amma kafin nan amma don waɗanda kujemurin su ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafinmu na gizo wato www.hausatv2.ng yanzu kuma sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa ma saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da ya shafi nan ƙasar iran wanda mawaka daban-daban suka yi to da yake a wannan karan muna cikin ranaku na shahadar fatimata zahra salamullahi alaiha ne za mu rika kawo muku kiɗe-kiɗe ko kuma waƙoƙi da aka yi na juyayi domin girma waɗannan kwanaki da muke ciki da ake musu lakabi da kwanaki na fatimiyya da fata masu wa sun tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kuma mun gaito muku sadiq ohangaran domin jin yadda waƙar da ya gabatar take sai a gyara zama domin jin waƙa a bakin mai ita. چون کوخ بر پا مانده ای سردار دل ما بودی و سردار دل ها مانده ای گرچه زمین گیرم به تو دل بستم ای آسمان جا مانده از کاروان ای ساربان آستران ای ساربان امزا امضا می شود دوای درد تو کربلا نوای قلب تو یا حسین شدی تو بی دست عاقبت فدای خون خدا حسین آره دلهای بیقرار امیر میدان غیرتی رفیق خوشبخت ما از شهادتی شهید قبل از شهادتی که سلیمان شده خون تو هنگام پاپ می کند شور حسین است چه ها می کند شور حسین است لشکری از کرب و بلا میرسد قافل را غرق خدا میکنند شور حسین از چه ها میکنند شور حسین از چه ها میکنند نام حسین to a gaida sadiq ohangaran a cikin wakar da ya gabatar mana to kuma da wannan ne kawo karshen shirin namu gan lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki sai a wani shirin za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar waka ɗin ko kuma kiɗe-kiɗe na wato juyayi da aka yi musamman ma game da waɗannan ranaku na shahadar sai da fatan zahra alaihi salam da fatan allah maɗaukin sarki ya sanya musun cetonta da sauran 'ya'yanta kuma za a ci gaba da bin bibiyar mu a shafin mu na yanar gizo domin sauraron son shirya muke dauke da su wato wwwtv 1ng To madalla ga labarun duniya a takaice. Hukumar lafiya ta duniya ta yi maraba da allurar ga kafin corona da Iran ta samar. kakakin hukumar lafiya ta duniya din da ya bayyana jin daɗin su akan samar da allura daga rigakafin cutar corona ta iran tare da cewa suna jiran samun sakamakon da za a samu daga gwajin a jiya alhamis ne dai hukumar lafiyar ta ƙasa da ƙasa ta kuma bayyana cewa da can da masana iraniyawa suka yi na ƙirƙirar rigakafin corona shaida ce akan cewa za mu iya cin karfin wannan annobar ta hanyar samun da rigakafi to ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku da shi kenan a cikin wannan lokaci muna fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da kuka saurara amma kafin mu karkare muna yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marice idan Allah kai mu lafiya. Thank you.